Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faruk na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 20 ga watan Agusta. a babin rahotanni za a ji cewa a ghana ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun tashi haikan wajen neman gwamnati ta kawo ƙarshen yawan zarge-zargen tsakuri da maita inda har wani sa'in ma ake musu illa ko ma kisa. ina jin zafi kwarai ana ce kakana ajiya ramatu ibrahim maiya da jikanta hajara saboda duk wanda ya ji wani abin tashin hankali ne kamar kowane daren ranar asabar yau ma muna tafa da shirin an soshin tambayoyinku amma maimaici da kuma labaran wasanni To amma kafin nan ga Murtala da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Dan majalisar dokokin Birtaniya mai ra'ayin 'yan mazan jiya Tobias Elwood da ke shugabantar kwamitin majalisar da aka kafa domin tsaro ya yi gargaɗin cewa duk wani hatsarin nukiliya a tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia zai iya shigo da kungiyar NATO a cikin yaƙi tsakanin Rasha da Ukraine. Dan majalisar ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa bari mu bayyana karara duk wani gangancin da aka yi har ya yi sanadiyar yoyon munanan sinadarai kan na'urar tace nukiliya ta Ukraine to ya saba wa doka ta biyar ta NATO. Dokar ta NATO ta biyar dai ta bayyana cewa harin soji akan ɗaya ko fiye da ɗaya daga cikin kasashen NATO a Turai ko a Amurka ta Arewa tamkar kai hari ne akan dukkan kasashen da ke cikin ƙungiyar. wanda kuma zai sa su ta ɗauki matakin da ta ga ya dace domin taimakawa ƙasar da aka kai wa hari. a lokacin wata wayar tarho da ya yi da shugaban faransa emmanuel macron a jiya juma'a shugaban rasha vladimir putin ya ce rasha za ta baiwa jami'an duddubawa na ƙasa da ƙasa damar shiga tashar ta nukiliya mafi girma a nahiyar turai wadda ke ukraine amma rashar ta mamaye Kasar Indonesia ta tabbatar da samun kamuwa da cutar kyandar biri na farko da aka gano daga wani mutum da ya dawo daga wata ƙasa da ba a bayyana ba wadda take da alƙaluman kamuwa da cutar a cewar wani mai magana da yawon ma'aikatar lafiya a yau Asabar. Muhammad Siyahril ya faɗa wa wani taron manema labarai cewa a auna mutumin mai shekaru 27 da haihuwa a Jakarta babban birnin ƙasar da yammacin jiya Juma'a inda aka tabbatar yana ɗauke da cutar. mutumin ɗan ƙasar Indonesia wanda yake tattare da kuzari tare da wasu ƙananan alamomin cutar ya keɓe kansa a gida in ji wanda ya ƙi ya bayyana daga inda mutumin ya fito ya ce mun bi diddigi muka gano makusantan da ya sadu da su kuma su ma za mu gudanar da bincike a kansu akalla mutane goma suka rasa rayukansu wasu kuma fiye da goma sha biyu suka sami raunuka sakamakon wani harin bom a wani otal a mogadishu babban birnin ƙasar somaliya shaidun gani da ido sun faɗa wa sashen somali na muryar amurka cewa sun ji karar fashewa uku a kusa da otel ɗin hayat da ke mahaɗar tituna ta km4 da yammacin jiya juma'a wani jami'in 'yan sanda ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa wata motar bam ta tarwatse kusa da otal ɗin yayin da ɗayar ta da ke kofar shiga otal ɗin kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito cewa an ji karar harbe-harben bindiga da safiyar yau asabar a yayin da 'yan sanda suka yi kokarin karaɗe yankin domin zakulo maharan daga cikin otal ɗin ƙungiyar mayakan alshabab ta ɗauki alhakin kai harin wata sanarwa a shafin ƙungiyar na yanar gizo ta ce mayakan mu sun mamaye otal ɗin kuma yanzu haka suna gwabza yaƙi a ciki muna auna jami'an gwamnati da ke cikin otal ɗin ne waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani alkalin kotun tarayya ya bai wa ma'aikatar shari'a ta amurka wa'adin mako daya ta sabunta wata shaida da aka yi amfani da ita domin halartar da bincike wanda aka yi a gidan tsohon shugaban kasa donald trump kafin a bayyanar da sauran takardun bayanai wasu kafafen yaɗa labarai ne suka buƙaci takardar shaidar biyu bayan binciken da aka yi a zaman wani sashe na babban binciken da ake yi kan yadda trump ya tafiyar da takardun bayanan sirri waɗanda ya ɗauka zuwa gidansa na mara lago an buɗe sammacin da kotu ta bayar domin binciken gidan trump a makon jiya wanda ya nuna cewa trump na ƙarƙashin bincike kan yiwuwar aikata manyan laifuka ciki har da katsalandan ga shari'a da kuma saɓawa dokar leƙen asiri dokar ta ayyana tarawa da bayyana bayanan da suka shafi tsaron ƙasa da za a iya amfani da su domin cutar da amurka su kuma amfani makiyanta a zaman babban laifi 'yan sandan ƙasar nicaragua a jiya juma'a sun kai samamiya a gidan wani bishop na ɗarikar katolika wanda ke sukan lamirin gwamnatin shugaba daniel ortega inda suka kama shi tare da wasu limaman majami'ar a ci gaba da tankiyar da ke wanzuwa tsakanin majami'ar da kuma rashin haƙurin gwamnati na sukan lamiri samamin wanda aka kai kafin ketowar alfijir ya zo ne bayan da hukumomin nicaragua suka zargi bishop na matagalpa rolando alvarez da haɗa ƙungiyoyin tashin hankali tare kuma da tunzura su su gudanar da wasu ayyuka na nuna tsana ga jama'a gwamnatin shugaba daniel ortega ta ɗauki mataki a kaikaice kan masu sukar lamirinta inda ta kama gwamman jagororin adawa a shekarar da ta gabata ciki har da mutane bakwai da za su iya kalubalantar sa a zaben shugaban ƙasa an kuma yanke musu hukuncin zaman gidan kaso a wasu shari'u da aka gudanar cikin gaggawa ba tare da bayyanawa a bainar jama'a ba. Murtala Faru yana aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu gana inda ake samun karuwar zarge-zargen tsaffin mutane da maita inda har wani sa'in ake musu illa ko ma kisa. wanda don haka kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da ma na marasa ƙarfi suka tashi haikan wajen kira ga gwamnati da sauran hukumomi da su gaggauta kawo ƙarshen wannan mummunan zaluncin da ake wa tsofaffi daga birnin kumasi ga hamza adams da rahoton I'm scared that okay, 50 years or 70 years from now, I'll be called a witch and then I'll be killed. Kiraye-kirayen da kungiyoyin kare hakokin bil'adama a kasar ke yi kenan na matsawa gwamnati lamba domin a samar da dokar da za ta ringa kare waɗanda ake zarga da maita a kasar. Kiraye-kirayen na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyoyin ke tattakin jimamin kazamin kisa da an kai ma wata tsohuwa Ikuya Dante mai shekara 90 da haihuwa a duniya bisa zarginta da maita a wani kauye kafa ba a jihar Sabana. Masu tattakin dai sun yi amfani da kwalaye ɗauke da rubuce-rubuce kamar haka tsufa ba shine maita ba a kawo karshen kisan gilla a daina zargin mata da maita da dai sauransu margaret brewer shugabar kare hakkokin mata a kasar wato women's right ta faɗa wa manema labaru cewa criminalizing accuses people accuse and they go scot free ya kamata a haramta zargin maita musamman a nan kasar ghana sabida mutane na aikata hakan ba tare da allah da su ba akwai waɗanda an kai wa kisan gilla kazalika wasu ma sun zamo nakasassu sabida zargin su da maita ba kuma arewacin kasar ghana ƙanana kaɗai ne wannan al'amari ke faruwa ba har da ma manya-manyan birane wannan na da muhimmanci sosai. Waɗanda ake zarga da maita suna fuskantar wariya da ma cin zarafi kala-kala daga Kumasi wata tsohuwa tare da jikokinta suna cikin halin damuwa sosai bisa kyama da suke fuskanta su da zargin maita. Ina jin zafi kwarai ana ce ma kakana ajiya Ramatu Ibrahim Maiya da jikanta Hajara saboda duk wanda ya ji abin tashin hankali ne. Ko shin cin zarafi da zargin maita na tasiri akan kiwon lafiya da ma ma'amala na jama'a waɗanda ake zarga yau da kullum malam sa'idu suleiman kwararre ne ta fannin kwakwalwa ya ce yana yi zai yi rikici yana kawo mai matsala wannan su zai kawo hankalin shi ma an bayan ta ba kwakwalwar shi ba zai ta ba sai sawar wannan akwai matsala sosai su wasu mambobin majalisar dattawan kasar su uku sun gabatar da kuɗiri domin ganin an haramta cin zarafi tare da zargin maita abinda shugaban kungiyar komok mai fafatukan kare hakokin bil'adama musamman musulmi a ghana malam abdulmanan ya ce yunkurin ya dace sosai. In this part of the world ana accuse mutane wrongly a yi a ganin mutum saboda mai shi ya girma wai wanga ta zama mai you know i think that is not right kisa wannan law kuma ya zo ya protect irin iyayenmu da ake accusing su wrongly to koyaushe za a samar da wannan doka domin kare waɗanda ake zarga da maita akasari tsofaffi a Ghana sabida a baya bayan nan ma sai da 'yan sanda suka kama wasu mutane su bakwai bisa zargin su da laifukan hada baki tare da kashe wani tsoho da tsohuwa bisa zargin su dai da maita a yankin Talensi na jihar Arewa maso gabashin kasar abinda shugaban gunduma Murtalan Thomas Wuni ya gaskata. Ghana na daga cikin jerin kasashen da ake cin zarafin waɗanda ake zarga da maita a duniya kuma a baya-bayan nan ma sai da shugaban ƙasa na Ado Danko Akufo Ado ya aikata waga na musamman a sansanin waɗanda ake zarga da maita a Gambaga biyu bayan an ci zarafin wata mata amma ko har ila yau ana ci gaba da cin zarafin al'umma musamman waɗanda ake zarga da maita Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana. a gaida hamza yanzu kuma ga shiri na gaba amma maimaici masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. voa hausa don allah kasashe nawa ne suke amfani da kudaden sefa kuma kasashe nawa ne suke amfani da harshen faransanci a duniya da ma nahiyar afirka mai tambaya garba idi wayis zindar ɗan jihar da magaram mazaunin abuja najeriya assalamu alaikum voa hausa don allah yana so ku tambaya min masana su yi min bayanin abubuwan da ke kawo ambaliyar ruwa a bana an samu ambaliyar ruwa sosai a sassa daban-daban shin ko hakan na da alaka da sauyin yanayi da masana ke faɗa mai tambaya sa'idu abdullahi da maturu To bari mu fara da ansoshin tambaya kan kasashen da ke amfani da takardar kudin sefa da kuma waɗanda ke amfani da harshen Faransanci. Idan mai tambaya Malam Garba Wais da sauran masu saurare na tare da mu ga ansoshin da wakiliyarmu a damagaran Tamar Abari ta samo daga Malam Musa Alasan. malamin fasaha kuma masanin tattalin arziki a jami'ar andre salifu da ke da magaran da dr siddo adamu malamin faransanci a jami'ar ta andre salifu da ke da magaran ga malam musa alasan da bayani kan kasashen da ke amfani da takardar kuɗin sefa kasashen da suke aiki da sefa sai in ce a duk duniya kasashe goma sha hudu ne kenan abin da ya kamata na farko a sani menene shi ake cewa kuɗin sefa kuɗi na sefa yana nihin kuɗi na ƙasashe renan horanshi wanda suke a ƙasashen afirka to kenan ko an ce masu aiki da sefa a kasashen sai kasashen afirka to a duka kasashen afirka masu aiki da sefa a kasashe goma sha hudu ne akwai kasashe takwas na afirka ta yamma akwai kasashe shida na afirka ta tsakiya wannan su ne suke aiki da sefa kenan kuɗin wanda ko in ce wanda horon shi tawa mulkin mallaka dan saboda na ce reno a fahimta da kyau kenan kasashen afirka wanda horon shi tawa mulkin mallaka su ne a faransa tawa ta kirkiro musu kuɗin su ta sa mushi suna sefa su kuma wannan kasashen da na ce takwas na afirka ta yamma su ne wanda suke kalkashin kungiya wanda ake cewa iyomuwa wa'anne ne iyomuwa kasashe na afirka ta yamma wanda suke da cikin gungu masu aiki da kuɗi bai ɗaya kuma suke da tsarin kasuwanci da tattalin arziki ɗaya wanda ake cewa yumuwa wanda ya shahi niger benin burkina faso mali senegal cote d'ivoire E, togo da kuma gini wannan kasashe su ne takwas na afirka ta yamma masu aiki da sefa wane ce kuma akwai kasashe guda shida na afirka ta tsakiya wanda isu ma horon ta mulkin mallaka eh, wanda sun hada akwai kamaru akwai chad akwai central africa wance afirka ta tsakiya akwai gabon akwai guinea equatorial kuma akwai congo wannan kasashe guda shida na afirka ta tsakiya su ne kuma kasashe masu aiki da kudin sefa in an hada da wancan kasashe guda takwas na afirka ta yamma kenan su ne kasashe goma sha hudu wanda suke aiki da kudin sefa sai kuma ansar tambaya kan kasashen da ke amfani da harshen faransanci ga dakta na gode ne dr sido adamu daga jami'ar university andres alifu eh, na Zender. ina koyar a wajen harshen faransanci insha Allah zan muku amsa tambayoyi harshen faransanci dai ana dauke shi kamar harshuna da wayanda ake magana masu yawa a cikin duniya an dauke shi kamar gurbin shi na wajen tara a duniya cikin harsuna da ake magana cikin nahiyar afirka kasashe goma sha shida suke magana faransanci ko sun ke faranshi kamar harshe na aiki ko harshen koyarwa ko harshen batutuwa mm, tsakankani eh, mutane su mun koma kamar ya aka ce ma eh, wajen bangaren francophonie kun san kamar yadda cikin harkan english akwai commonwealth aka ne kuma cikin harkar horancanci akwai wanda aka ce ma organization international de la francophonie wanga kungiya ce ta musamman wadda a cikin shi akwai kasashe akwai gwamnatoci to ana dauke su kamar kasashe 88 ne cikin wannan kungiyar duk wayanda suke mu'amala da faranshi da harakar da maka ce faranshi a cikin kasashen 88 suke akwai kasashe 54 wayanga dindindin su suna cikin sa ya shiga sahun gaba na mutane wayanda suke harshen faranshanci maka ce mambar asusi an dauki kaman nahiyar afirka kaman republic democratic na congo shine ya yi kowa zaman masu 'yan harshen faranshi an dauki kaman wajen mutanen kasa an dauke su kamar mutane eh, miliyan saba'in da takwas lokaci nan shine ya tsaya ya shiga sahun gaba na mutane waɗanda suke harshen faranshanci banci waɗanda kasashe a cikin 88 kin akwai wayansu kasashe 27 wayanga ana ce musu kasashe observatory kamar su masu 'yan sa ido ne za a ce hakan ga suna ta kallo suna da ra'ayin faransanci suna da ra'ayi kungiyar kai na ya mm, ce organisation international de la francophonie ke to kungiya ce ta musamman wanda ya ce kula da harkan kamar a ce zabe eh, suna da magana a ciki a ce a harkan harshen ma karantar sheshi koyarwa da eh, harkan kudade da harkan mu'amala tare da mutane na gode Yanzu kuma sai ansar tambaya kan abubuwan da ke haddasa ambaliyar ruwa. Idan mai tambaya Malam Sa'idu Abdullahi Damaturu na tare da mu ga ansarka da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga masani a fannin yanayi Dr. Ayuba Tumba Kwabe. na kwalejin koyar da malanta ta tarayya da ke yola adamawa najeriya wanda ya ce wannan tambaya na kan me yake kawo ambaliya ruwa tambaya ne wanda yana da kyau saboda zai ilmantar da al'umma sosai in aka ce ambaliya wato a samu lokaci ne da aka yi tsananin ruwan sama wanda kuwa ya cika koguna har gaba ya kuma shiga cikin gwanaki da kuma har inda gidaje mutane suke wanda ba a yi zato ba to in ta faru a haka nan za a ce ai ambaliya To ababin da suke kawo ambaliya ruwa suna nan kamar haka. Na ɗaya wato canji yanayi ko kuma sauyi yanayi in ji Hausawa. Wanda tabas yana iya kawo canji cikin ruwan sama. Wanda a waɗansu wurare akan kasance a yi ruwa sosai wanda zai kawo matsala ga al'umma. Ruwan na kuma yakan iya ya cika wato koguna da suke a wurin. to mudu wa'annan koguna suka su ciku da ruwa har zuwa gaba kaga dai ba za a yi tsira ba zai bi inda ba a yi zota ba zai shiga cikin gwanaki ta yi barna zaka tana iya shiga cikin gidajen mutane musamman wanda suke da gidaje a gaba na koguna wannan hatsari ne kaga dole suna cikin ambaliya ruwa na biyu shine wato Eh, tafki da muke da shi wato tafki ana ce da shi a turance dam ko in an samu dam wanda a ta dama da niyya saboda a tara ruwa wanda al'umma suka iya su yi amfani da ita da rani ko ta waje eh, noma ko ta bawa dabobi yakan iya ya cika da ruwa sosai to in ba a lura ana ziyarci wayannan tafke ana ga da ruwan da ke tarowa a ciki ana sake ta yadda za ta tafi a hankali ba tare da za ta kawo ambaliya ba ran da ta fashe ko kuma ta tsage to ruwa zai soka ne kamar bala'i Eh ala misali shekarun da suka gabata akwai wanda aka taba yi a jihar plateau a cikin jos lokacin da wani dam ko kuma tafkin da ake kira lamingo dam wanda aka mance da ita aka yi tsananin ruwa a jihar plateau lokacin ya cika wannan tafki nan sai tafki na ta tsage ta bi hanyanta har cikin al'umma ya ɗebe mutane rukuba da shauran lokacin haka ma a shekarun da suka gabata a taɓa yi a jihar kano lokacin da wata dam ta tsage ta ɗibi jama'a to kaga na biyu kenan cikin abubuwan da suke kawo ambaliya ruwa na uku shine halinmu adam inda ya kamata mu gyara mu halinmu ba mu iya gyara za ka gawa yansu su yi gidajensu a gababuwa na ruwa na magudanin ruwa wanda koyaushe in aka yi ruwa komen kankantar wata rana yakan iya shiga cikin gidaje amma musamman za ka ga cikin gari gashi da ai lambatu lambatu na ai da dalili aka yi saboda aka yi ruwa komai yawa komai kankanta ruwan zai su shiga cikin wa'annan lambatu su gangara zuwa cikin koguna sai koguna kuma su kai su zuwa teku amma saboda jahilici zan ce za ka ga mutane za su cika lambatuna cikin gari da kasa da deti lokacin da aka yi tsananin ruwan sama ruwan da ta zuba daga sama wanda ya kamata ta gangara cikin lambatu za ka ga babu number two dole ne ta shiga wa mutane gida ka ga wannan ya kawo ambaliya na hudu wanda yake kawo ambaliya ruwa mu ba mu da wani a kasan afirka ba mu da shi a nigeria ana samun wato kasashen turai da asia wanda akwai tsanani sanyi saboda zaka ga ruwan sama zai daskare a kan duwatsu ya zama kamar kankara wato ana kira ice cap sai dai mutane mu su ga a tv in an nuna a kasashe waje amma afirka saboda tsananin zafi ba mu samunta to lokacin da yanayi ya canju ya dan kara zafi zaka ga wannan ruwan da take a kankara take a sama duwatsuna za su narke narkewansu kuma suna yana kasancewa babban ruwa ne zai saka kuma da ƙarfi da yawa bisa kan dutse nan sai ya shiga cikin jama'a shine kana gani a kasashen america da ingila da irin su malaysia ta waje gefe himalayas mountain wato dutsen himalayas na ana samu ire su yana ba da kashi ga mutane india da mutane indonesia da su malaysia da ire-irensu a gefen can din saboda su suna samun da dama wa'annan ruwan kankara a saman dutse to wa'annan ne wanda abubuwa ko kuma ababi da za mu ce shi yake kasance yana kawo mana ambaliya ruwa to yanayin canji yawan sauyi yanayi na yana nan ko ta ina a duniya eh, yana shafi kowane ƙasa amma dai ba duk kowane ƙasa ne kuma take samu tsanani ruwan sama saboda canji yanayi ba akwai waɗansu ma mamako su samu tsananin ruwa sama saka gani sa su samu drought wata rashin ruwa to haka abun ya kasance haka dai za mu iya mu ce wa'annan abubuwa ne suke kawo mana ambaliya ruwa a cikin rayuwa mu to Allah sa mu fahimta mu kuma dace to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin dr siddu adamu da malam musa alasan malamai a jami'ar andres salihu da ke da magaran da kuma dr ayuba tumba kwabe na kwalejin koyar da malanta ta yola jihar adamawar najeriya sai kuma wakilanmu tamar abari da muhammad salisu lado da kuma wanda ya bada umarni daniel brown da injiniyanmu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goban idan allah ya kai mu wassalam To yanzu kuma ga Murtala Faru Sanyina ya sake shigowa da shiri na gaba. Wasanni a takaice. Shugaban hukumar kwallon kafar kasar Kamaru Samuel Eto ya bayyana yakinin cewa wata ƙasa a nahiyar Afirka za ta iya lashe gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta bana da za a fafata a Qatar. eto wanda tsohon shahararren dan wasan kasar kamaru ne da ya taka leda a kungiyoyin barcelona da chelsea da sauransu ya bayyana haka ne a kasar ghana inda yake kan wata ziyarar aiki a matsayinsa na daya daga cikin jakadun gasar ta cin kofin duniya ta qatar to sai dai masu sha'awar kwallon kafa a nahiyar afirka da dama ne suka mai da martani kan kalaman na eto inda wasu suka yaba da kwarin gwiwar da yake da shi a yayin da akasari kuma suka bayyana ra'ayin cewa abin da kamar wuya gurguwa da aure nesa Ƙasashe biyar da suka hada da Kamaru da Ghana da Morocco da Tunisia da Senegal su ne za su wakilci nahiyar ta Afirka a gasar ta bana da za a gudanar a Qatar. Mataki mafi girma da nahiyar Afirka ta taba kaiwa a gasar ta cin kofin duniya shine na kwata final sa'ad da Kamaru ta kai a shekara ta 1990. Senegal a shekara ta 2002 da kuma Ghana a shekara ta 2010. Ƙungiyar ƙwallon kafar Manchester United ta Ingila ta ci mai yarjejeniya da Real Madrid ta kasar Spain domin sayan dan wasan ta Casemiro kan kuɗi fan miliyan saba'in. Dan wasan na tsakiya mai shekaru talatin ya koma Real Madrid ne tun a shekara ta da goma sha uku inda ya sami lashe gasannin La Liga uku da zakarun Turai ɗaya. Casemiro zai kasance dan wasa na hudu da United din za ta saya a wannan bazara a kokarin sake gina kungiyar a karkashin sabon kocin ta Eric Ten Hag. Yanzu haka dai kungiyar ce a can kasan teburin gasar Premier. bayan da ta sha kashi a dukkanin wasannin ta biyu na farkon soma kakar wasanni ta bana a yayin da kuma a wannan makon za ta karbi bakuncin liverpool a filin wasanta na old trafford a ranar litinin kungiyar kwallon kafar chelsea ta ingila ta dakatar da wani dan goyon bayanta da yake da tikitin shiga wasannin ta na tsawon shekara sakamakon kalaman wariyar launin fata kan wani dan wasan kungiyar tottenham lamarin ya uku ne sa'ad da dan wasan tottenham din son heung min dan kasar koriya ta kudu ya tafi domin bugun kusurwa a wasan premier da chelsea din ta karbi bakuncin ta a makon jiya wanda ya karkare da kunnen doki da ci biyu da biyu chelsea ta ce ta sami gano magoyi bayan nata da ya yi kalaman inda kuma ta dakatar da shi har sai baba ta gani daidai da tsarin ta na fafutukar yaƙi da wariyar launin fata a cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar a farkon makon nan chelsea ta ce babu giran nuna bambanci ko wariya a gidanta amma kuma ta ce a ko da yaushe ba a rasa wake ɗaya mai ɓata iri waɗanda ta sha alwashin ci gaba da zakulo su da kuma ɗaukar mataki a su a da yaushe. Ƙungiyar ta ɗauki ƙwaƙwaran matakin laka sanarwa a bayan kowace kujera da ke filin wasanta da ke bada umarni ga masu kallo na yadda za su iya da rahoton duk wani da ya yi kalaman ɓatanci ko nuna wariya ta hanyar saƙon karta kwana a wayar salula. To gaishe ka Murtala amma yi nisa don za ka gabatar da labarai amman a takaice. To a takaice dan majalisar dokokin Birtaniya mai ra'ayin 'yan mazan jiya Tobias Elwood wanda ke shugabantar kwamitin majalisar da aka kafa domin tsaro ya yi gargadin cewa duk wani hatsarin nukiliya a tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia zai iya shigo da kungiyar NATO a cikin yaƙi tsakanin Rasha da Ukraine. Dan majalisar ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa bari mu bayyana karara duk wani ganganci da aka yi wanda ya yi sanadiyar yoyon munanan sinadarai kan na'urar tace nukiliya ta Ukraine to ya saba wa doka ta biyar ta nato kasar Indonesia ta tabbatar da samun kamuwa da cutar kyandar biri na farko da aka gano daga wani mutum da ya dawo daga wata ƙasa da ba bayyana ba wadda take da alƙaluman kamuwa da cutar a cewar wani mai magana da yawon ma'aikatar lafiya a yau asabar muhammad siyaril ya faɗawa wani taron manema labarai cewa an auna mutumin mai shekaru 27 da haihuwa a jakarta babban birnin kasar da yammacin jiya juma'a inda kuma aka tabbatar yana dauke da cutar akalla mutane goma suka rasa rayukansu wasu kuma fiye da sha biyu suka sami raunuka sakamakon wani harin bom a wani otal a mogadishu babban birnin kasar somaliya shaidun gani da ido sun faɗa wa sashen somali na muryar amurka cewa sun ji karar fashewa uku a kusa da otal din hayat da ke mahaɗar tituna ta km4 da yammacin jiya juma'a wani alkalin kotun tarayya ya baiwa ma'aikatar shari'a ta amurka wa'adin mako ɗaya da sabunta wata shaida da aka yi amfani da ita domin halartar da bincike da aka yi a gidan tsohon shugaban kasa donald trump kafin a bayyanar da sauran takardun bayanai wasu kafafen yaɗa labarai ne suka buƙaci takardar shaidar biyu bayan binciken da aka yi a zaman wani sashe na babban binciken da ake yi kan yadda trump ya tafiyar da takardun bayanan sirri da ya ɗauka zuwa gidansa na mara lago 'yan sandan ƙasar nicaragua jiya juma'a sun kai samami a gidan wani bishop na ɗariƙar katolika wanda ke sukan lamirin gwamnatin shugaba daniel ortega inda suka kama shi tare da wasu limaman majami'ar a ci gaba da tankiyar da ke wanzuwa tsakanin majami'ar da kuma rashin haƙurin gwamnati na sukan lamiri To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faris Sanyina da ya taya ni gabatar da shirin da Salamun Abu wanda shi kuma ya haɗa da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.